Sashen Hausa da murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga birnin Washington DC tare da Amina Buhari auna da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin bakin da wani masanin harkokin tsaro ya yi a kan yawan hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa a yanzu a arewa maso gabashin Najeriya. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani za a ƙara ba da himma wajen magance rikicin 'yan Boko Haram. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. ba shugaba Donald Trump ya yi wa Saudiya godiya kan matakin da ta ɗauka wanda ya sa farashin mai ya ragu a kasuwar duniya. Godiyar ta Trump na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ya bayyana cewar Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Saudiya duk da hannun da take da shi a kisan ɗan jaridar Saudiya wanda ke zaune a nan Amurka. Daga wurin da yake hutu a jihar Florida, Trump ya yabi Saudiya wacce ita ce ƙasa ta biyu a duniya wajen haƙar mai sannan ta farko a wajen sayar da shi. Kafin tafiyar shi hutun, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar gwamnati ta White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batu na hakkin ɗan adam. Sannan ya ce dalilin goyon bayan Saudiyan shine tana adawa da Iran sannan tana wa Amurkan cinikin makamai na biliyoyin daloli wanda hakan ke samar da ayyukan yi. yayin da wutar daji da ake wa lakabi da campfire a jihar california ke sassautawa bayan da ta kashe akalla mutum 81 jami'ai da mazaunan yankin sun mai da hankali wajen neman 'yan uwa abokan arziki da makwabta hukumomi sun ce akalla mutum ɗari tara ne suka ɓata. Jerin sunaye da aka fitar a hukumance ya janyo suka daga masu sa ido kan lamarin dangane da yadda ake wahalar fahimtar adadin mutane da suka bata musamman kan yadda adadin ke karuwa a kullum. A ƙarshen makon da ya gabata an bayyana yawan mutane da suka bata a kan biyu kafin ya koma mutum ɗari tara da ake da shi a yanzu. wani abu da aka gano shine adadin na hawa ne ya sauka saboda an dogara ne da kiyasi da ake bayarwa a maimakon wanda hukumomi suka fitar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Laraba, Majalisar 'yan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol ta zaɓi Kim Jong-yang na Koriya ta kudu a matsayin sabon shugabanta. Kim ya jina Kim ya jima yana shugabantar majalisar a matsayin mukaddashi zai kuma kammala wa'adin mutumin da ya gada wato Meng Hongwei na kasar China wanda ya ɓace a lokacin da ya je ziyarar ƙasarsa a ƙarshen watan Satumba wanda daga baya aka gano cewa ana tsare da shi ne saboda ana zargin shi da laifin cin hanci. Kafin a jefa ƙuri'an a zaɓe, Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna goyon baya ga Kim. Sakamakon wannan zaɓe ya zo wa wasu da mamaki bayan da ake gani kamar Alexander na ƙasar Rasha ne zai lashe zaɓen, wanda ke rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar ta 'yan sandan ƙasa da ƙasa. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin yemen martin griffith yana ziyara a ƙasar ta yemen domin share fagen tattaunawar zaman lafiya da ake shirin yi ziyarar na zuwa ne yanayin da wani sabon fada ya barke a farkon makon nan a birnin hudaida an shirya cewa Griffith zai haɗu da jami'an Houthi da ke samun goyon bayan Iran a wani yunƙuri na shawo kansu da gwamnatin Yemen da ke samun goyon bayan Saudiya domin su hau teburin tattaunawa a ƙasar Sweden kafin ƙarshen shekarar nan. A 'yan kwanakin nan ɓangarorin biyu sun amince da gayyatar ta Griffith, amma rahotanni sun ce barkewar sabon rikicin da ake samu a kwanan nan zai iya kawo cikas ga kokarin sulhun ta bangarorin biyu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko za mu fara da batun tsaro. A cikin 'yan kwanakin nan ne aka kai wasu munanan hare-hare da suka yi sandiyar mutuwar sojoji da fararen hula da yawa a arewa maso gabashin Najeriya. A kan wannan batun ne na tuntuɓin Malam Lawal Batagarawa, masanan harkokin tsaro da na yau da kullum. Inda na tambaye shi, shin me ke kawo waɗannan hare-haren a yanzu? Gashi ana shirin yin zaɓe sai ya ce. abubuwa da yawa suna yi aukuwa lokaci guda na farko kamar yadda kika ce siyasa ta fara dagowa idan siyasa ta fara dagowa lokacin duk da ake campaign ma'aikatan tsaro ana bukatar su su kawo su tabbatar cewa mutane sun je wurin tarurruka na siyasa an yi lafiya an wanye lafiya a kuma wannan lokaci akwai duhu na jawa da ba a riga aka yanke ba da waɗanda inda ba su yi girbi ba so haka saboda haka miyagun mutane suna da wurin boyewa kuma hankalin mutane ya raga wajen su kwaso kayan albarkansu na gona su dawo da shi gida so kin ga hankali ya rabu so mugu yana iya motsi ba tare da nan da nan an lura da shi an faɗa ma ma'aikatan tsaro ba ya kake kallon ji shifa fa harshen zaman lafiya abu ne wanda yake muna wasa da shi a wurin yaƙi yadda za ka ci ma nasara ka samu abokan adawa ko abokan gabanka ka karairaya su ba wai an ce ka gama da su ba ne baka cikata hmm. akwai barbashinsu hmm. kuma barbashin nan nasu su ma kamar yadda kake kallon yadda suke zagaye-zagaye su ma haka suke kallon ka suna diba su gane ina kake da rauni su kai maka hari a wurin inda duk su ga suna da rauni sai su kai maka hari a wurin saboda yadda kai kake son ka ka murkushe su su ma haso suke su murkushe ka na karshe ki tuna aikin kariya ba na soja da dan sanda ba ne ba kawai su kansu jama'a sai sun taimaki soja da dan sanda ka ɗauko soja daga zamfara ka kai shi yobe in ka sake shi sai dai ya yi amfani da na'ura ya nuna mashi hanyar da zai tafi dan boko haram da ya aka haifa nan ya girma nan ya san hanyoyin da zai kauce ma shi ma'aikacin tsaro wanda bai bi hanyoyin da ma'aikacin tsaron bai sani ba ya sha mashi baya so idan kuwa idan kuwa yana da cikakken haɗin kai da taimakon mazauna wurin su ne za su nuna mashi ga har abokan adawa nan don saboda shi ma'aikacin tsaron da mutanen da yake tsarewa abu ɗaya suke nema akwai abubuwa da yawa nan da suka kunshi a nan wurin idan ba an tsara abun ba su miyagun da suke kawo hari in suka san waɗanda ke ba da labari game da su cikin dare sai su yanke su kashe su so sai su tsorata mutanen su hana su to daga karshe kuma tambayar da nake so in yi shine kamar kaga hare-haren da aka yi na kwanakin baya-bayan nan kusan hmm. sansanin sojojin ne aka kai hari kuma an ce sun su maharan sun sace wasu bindigogi da makamai da yawa a wannan sansanin me hakan yake hmm. nufi abin da yake nihi mai sauki ne sun samu cikakken bayani cewa akwai rauni a wuraren da su ma'aikatan tsaron suke saboda haka in suka kai inda raunin na yake za su samu ƙarin makamai nasu hmm. kin gani saboda haka yana nuna alamun cewa akwai butulu a mutanen da ke zaune nan wuraren waɗanda suke su suna goyon bayan 'yan ta'adda hmm. so saboda haka shi ya sanya nake ce muke abubuwan nan fa ba a saurin yanke hukunci sai an bi su a hankali madalla malam lawal batagarawa kenan masanan harkokin tsaro yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a ƙara ba da himma wajen magance rikicin 'yan boko haram amma kafin nan ku shakata da wannan wakar daga marigayi alhaji mamman barka mai gurmi. lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam yau su da karamar hukumar Kauri jihar Kaduna. To malam ya muna jan ka. To wato batun tsaro bature da hukumomi yana da kyau su mai da hankali kwarai da gaske. Mm. A gyara tsaro ko kuma samar da zaman lafiya dole gwamnati ta dinga bin matakai yadda ya dace. a kin ga dai ta makamai dai tsakani da Allah ya riga ya shiga hannun al'umma yana da kyau gwamnati ta samar da tsari ta yadda za ta dinga karɓar makaman nan ko da wani dan abu ne ta dinga ba al'umma da sauran rake su suna fito da makamai hmm. sai nan batuna na na biyu yana da kyau a ce kamar checkpoint a hmm. dawo da su a samar da na'urori na zamani ta yadda za a dinga ba jami'an mu kayayyakin aiki na zamani suna duba makamai da yake yaduwa a hannun al'umma shi ma wannan abu ne mai kyau ba wai a ce an dawo da checkpoint din nake nufi ba dan a dinga karɓan kuɗi da sauran rake su su daga karshe ina addu'a Allah shi wata. Allah ya ba mu zaman lafiya ya Suleiman Madaci to mun gode malam ya Suleiman yanzu kuma bari mu je Yobe Hello Hello da wa muke magana daga Yobe ana magana da ya lawan ne daga nan garin gasa gasabuwa garamar hukumar jakusko ta jihar yobe to ya lawal muna jan ka to sha'anin tsaro dai a najeriya shawarar da zamu bayar gwamnati ta tsaya da kafafunta ta duba suwa ne ne shugabannin ma da suke harkar tsaron nan gwamnati ta sa musu ido ta bincike su su waye su sa'annan mu ma kanmu talakawan da muke wannan yanki mm. gwamnati ta mai da hankali ɗari bisa ɗari a kayuwan mu. a duba irin waɗannan mutane mafarautan nan a sasa a cikin wannan shiri bayan an ɗebi waɗannan samari 'yan wane ne yan gora din nan a ƙara mai da hankali akan mafarauta a basu gudunmawa su ma za su ba da gudunmawa su ɗari bisa ɗari wurin wannan zaman lafiya ubangiji allah tare tabbatar mana zaman lafiya ya lawan ne daga nan garin gasanwa garin hukumar ja kuskon jihar yobe to mun gode ya lawal daga yobe yanzu kuma bari mu je sokoto Hello. Hello da wa muke magana daga Sokoto. Kuna magana daga Abdullahi Masallacin Shawo. To Abdulmalik muna jan ka. Masha Allah, ina kira ga hukuma da abin ya shafa. Mm. Da ta kara ɗaukar jami'an tsaro sosai, da al'amuran sun yawa. Jama'a sun yawaita sannan ga dazuzzuka masu waɗanda waɗannan mutanen ke ƙara koya Haka muddin ba a tashi tsaye ba Allah hakika yana da wuya a ci nasara ga waɗannan 'yan boko haramun din amma Allah ya taimaka gwamnati samu nasara a kansu. To Malam Abdulmalik su kuma mutane fa jama'a su me ya kamata su yi? wato jama'a ya kamata su sa tsaye su masu taimaka ma gwamnati domin alal hakika dazuzzukan sun a gwamnati tana da za ta shiga can kunyacin wurin amma in jama'a suka taimaka sanar da gwamnati ga irin waɗannan mutane in sun gansu gaskiya gwamnati za ta ɗan samu taimako gare su to mun gode malam abdulmalik daga sokoto yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum wa alaikum assalamu dawa muke magana daga jigawa sunana aminu nuhu jahun daga jihar jigawa to malam aminu muna jan ka to ni na ganin gaskiya kamar gwamnatin tarayya bata shirya ba me yasa ka ce haka to yanzu a dauka kamar zamfara shi kansa ministan tsaro yana zamfara mm. muna jan ka yana zamfara to me hakan yake nufi a gare ka muna jan ka malam aminu nuhu gwamnatin tarayya ba ta shirya ba wajen tsara dukiyoyi rayukan jama'a da dukiyoyinsu e me yasa ya ka ce haka saboda duk abin da suka yi alkawari cewa za su kawo tsaro a najeriya to har yanzu ba su cika wannan alkawarin ba ni a shawara ta kamata ya shugaba buhari kawai ya haƙura da wannan takara kamata ya shugaba buhari ya haƙura da wannan takara muna jan kamala aminu to ga dukan alamu eh, layin mala aminu ya samu tangarɗa bari mu je bauchi assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga bauchi sunana ibrahim awal azari to malam ibrahim awal muna jan ka kasancewar ina ta neman ku sama da shekara guda ban samu sai yau allah sarki gashi yau ka samu sa'a To me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai? Ana magana game da tsaro ko? Eh rikicin 'yan Boko Haram kaga 'yan <laughs> kwanakin na ana ta kai hare-hare har ma an samu asarar rayukan wasu sojoji da fararen hula. Shin wani hoɓɓasa kake gani ya kamata a ƙara yi wajen magance wannan rikicin? To ni abin da nake tunani gwamnati za ta har ga Allah. Hmm. ya kasance mutane ma a tsakanin mu zama security. ya kasance kadan ka ga haka da ya bakuwar fuska haka ba ka yarda da shi ba yana da kyau ka je ka report ko a police station ko dai haka da wata wajen haka wajen ma'aikatan gwamnati haka. Mm. To inda abu da ke tsani gaskiya har ga Allah kuma mu 'yan Najeriya musamman ma arewacin Najeriya. Mm. Mu tsaya mu koma ga Allah mu ci gaba da addu'a kawai. tunda abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa na gode murya amurka a tashi lafiya sunana ibrahim awal azari to malam ibrahim awal azara mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je yola salamu alaikum da wa muke magana daga yola wa alaikum salam mai magana umaru kamar daga yola da fati yola to malam umaru muna jin ka eh magana zuwa nan eh. saboda allah na je gwamnatin najeriya tana da sake hmm, me yasa ka ce haka yawa dalili na shine ba yadda za a ce sojojin ƙasa suna nan a jeji da nesa sa'annan ba za a ba su na'ura wadda za su yi communicating wanda za su sa hada su su yi magana da waɗanda suke headquarter ba wannan sake ne hmm. eh, da a ce abu ya faru ranar lahadi sa'anan sai yau ake sanar da mutane abin da yake faruwa wani an yi sake a gani na. Tumalan Umar Kamala kenan daga Yola mun gode da ra'ayinka yanzu kuma ga wani kira. Salamu alaikum da wa muke magana kuma daga ina. Wa alaikum salamu daga a zuru alai isa da zuru. To Alhaji Isa muna jan ka. wannan matsalar tsaro mm. a gaskiya sai gwamnati ta ɗauki mataki kama wani irin mataki kake gani ya kamata ɗauka matakin za a ɗauka sojojin da an ce an kewaye wuri an sa an sa an sa tsaro na sa na kiya da menene mm. sannan aka ce wai kuma an kawo hari an ƙetaro wayannan abubuwa aka kai hari wannan bariki to ya kamata a ce cikin wayannan bariki har su gane inda za su shigo su ka hari cikin bariki da gwamnati ta bincike wayannan abubuwa da ke waruwa nan ga ƙasar ga. Mm. To mun gode Alhaji Isa gajere daga zuru da wannan ra'ayi naka ga wani kiran kuma mun ƙara samu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To suna na izina kofan koyon bana Zaria kuma ni ne baban Jamila da Sa'idu a Zaria Najeriya. To baban Jamila da Sa'idu muna jan ka. To tsakani ga Allah kalubale na tsaro a Najeriya abu ne wanda an samu saukin shi amma kuma abin na neman ya dawo. to yana da kyau shugaban kasa muhammadu buhari ya ƙara jajircewa saboda mu 'yan najeriya mun samu tsauki fiye da baya kaga kuma yanzu al'amarin na nema ya ƙara lalacewa yana daga cikin su ainihin manyan wanda suke jagorantar sojoji yana da kyau a tsaya a yi yaƙi wa'annan 'yan ta'adda da kyau da fatan za ku tashi lafiya izina kofar koyon bana zaria kofar koyon bana a najeriya to mun gode To, izina mun gode da wannan ra'ayi naka kuma a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. labarin wasannin ne na yau da gasar cin kofin na Afirka na mata da yanzu haka ke gudana a kasar Ghana. Sai dai ita kasar Ghana tana a tsaka mai wuya bayan da kasar Mali ta lallasa ta da ci biyu da ɗaya. Sai dai fatar kasar Ghana ta samu nasara akan kasar Kamaru ta samu izawa gaba. Haka kuma kasar Najeriya ita ma din hakan ta shiga cikin tsaka mai wuya domin Afirka ta kudu ta lallasa ta ci ɗaya mai ban haushi. shi sai ta yi yadda ta yi ta doke zambiya ita ma ta samu izawa gaba shugaban kasar ghana nanadu dankwa akufu ya yi wani taro asirci da kaftin din black a samu wajen da andre de ayu sai dai ba a bayyana diddikin taron nasu ba to amma dai abin da muke ji na nuna cewar ana kokarin sasanta tsakanin waɗannan 'yan wasa guda biyu ne yadda za a karfafa black stars dan wasan kasar ghana thomas patina a cikin kwararrun 'yan wasan da aka wari da ake jin za su iya cin kyautar bbc na dan wasan afirka da ya fi saura sauran 'yan wasa sun hada da medi benashia na kasar morocco da khalidu kulbale senegal da sadio mani kasar senegal su ne waɗanda ake jin ai eh, a cikinsu zai iya lashe wannan kambi fati ɗan ƙasar ghana mai shekaru 25 ana sa ran zai iya lashe wannan kambi bayan michael eason wanda ya lashe wannan kambi a shekara ta dubu da shida da asamuwa jan shekara ta dubu biyu da goma da andre dede ayu a shekara ta dubu biyu da goma ɗaya in mun waiwaya ga ainihin wasannin samun cancantar shiga gasar cin kofin afirka ko sadio mani na senegal da kuka ya bar filin wasa yayin da senegal ta yi nasara da ci ɗaya da nema akan equatorial guinea dalilin kukansa shine kuwar da magoya bayan ƙasarsa sun karin kai masa a dalilin kasa jefa kwallo a raga da ya yi wata dama da ya samu na yin haka haka kuma tarayyar nigeria ta samu damar shiga gasan ƙarshe na cin kofin na afirka amurka bayan da ta yi kundin doki da afirka ta kudu a johannesburg a ranar asabar da ta wuce ita dai Najeriya kusan wannan shine dama tun bayan shekaru shidda da ta lashe wannan kofi na samun shiga wannan gasa na cin kofin afirka Za mu karkara labarin wasannin ne da wannan labari mara daɗin ji na mutuwar tsohon kociyan Edwana Stars Yusuf Abubakar wadda ya rasu a kuma su jiya kuma ta ne an bisa shi kamar yadda Islama ta bukata. Marigayi Abubakar dai shi ne wadda ke rike da kamben Sports Writers Association of Ghana wato kamben wato kociya na shekara na ƙungiyar marubuta labaran wasannin. wasanni na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai da wannan muka yi iso karshen labaran wasanni na yau ridwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Laraba, shugaba Donald Trump ya yi wa Saudiya godiya kan matakin da ta ɗauka wanda ya sa farashin mai ya ragu a kasuwar duniya. Godiyar ta Trump na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ya bayyana cewar Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Saudiya duk da hannun da take da shi a kisan ɗan jaridar Saudiya wanda ke zaune a nan Amurka. yayin da wutar daji da ake wa lakabi da campfire a jihar california ke sassautawa bayan da ta kashe akalla mutum 81 jami'ai da mazaunan yankin sun mai da hankali wajen neman 'yan uwa abokan arziki da makwabta hukumomi sun ce akalla mutum 900 ne suka bata A yau Laraba, Majalisar 'Yan Sandan Ƙasa da Ƙasa da ake kira Interpol ta zaɓi Kim Jong-yang na koriya ta kudu a matsayin sabon shugabanta kim ya jima yana shugabantar majalisar a matsayin mukaddashi. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari auna da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Rick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.